والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون waɗanda suke yin ƙoƙari wajen ayyukan ɗa'a kuma suna neman kusanci zuwa ga Allah da ayyuka nagartattu kuma suna tsoron kare ya karɓar ciyarwarsu da ayyukansu nagartattu idan sun koma zuwa gare shi a ranar alkiyama.